هو Allah subhanahu wa ta'ala ka taimake mu da taimakonka Allah ka tsare mu da tsarewarka Allah ka kare mu da kariyarka ya Allah subhanahu wa ta'ala kai ke da lahiya kai ke ba da lahiya Allah ka ba sarki lahiya ya Allah subhanahu wa ta'ala alhamdu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ka ba sarki lahiya Allah subhanahu wa ta'ala ka ba sarki lahiya ya Allah ka ba sarki lahiya ka ba shi dama ya dawo cikin sa cikin lafiya Allah subhanahu wa ta'ala wannan masarauta ta koko Allah subhanahu wa ta'ala ka ɗaukaka wannan masarauta Allah subhanahu wa ta'ala ka ɗaukaka wannan masarauta Allah subhanahu wa ta'ala mai girma magaji da chairman local government da suke kulle da wannan masarauta da wannan local government Allah ka kare su da kariyarka Allah ka taimake su da taimakonka wannan babban malami namu sharifi da ya ci wannan fada Allah subhanahu wa ta'ala sanadiyar darajar sharifai ga Allah da sanadiyar girman sharifai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka ƙara kawo rahama da ɗaukaka da girma cikin wannan masarauta Allah subhanahu wa ta'ala sanadiyar ziyarar wannan bawa naka sharif Allah ka ƙara ba da martaba sarki lahiya ka dawo cikin iyalinsa ya Allah subhanahu wa ta'ala ka ƙaro albarka cikin wannan gari Allah ka kauda fitattunu a wannan gari ya Allah subhanahu wa ta'ala duk wani alkhairi da ake bukata Allah ka kawo shi a wannan gari a wannan fada da shirin da ake gudu Allah ka nisantar da shi a wannan fada ka nisantar da shi a wannan gari rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar ربنا تقبل منا بفضل يا سم القران الحكيم انك من المرسلين على صراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنزل قوم ما انزل اباء فهم غافلون لقد حق القول على اكثر فهم لا يؤمنون انا جعلنا في اناجهم ولا نهدي الاسكان فهم مكمهون وجعلنا من بين ايديهم سدا من خلفهم سدا فاغشينا فهم لا يبصرون سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذر لا يؤمنون inna ma tunziru man ittaba zikra wa shara amal bil bashar makaratu wa sharu karim inna nahnu al mawta naktu ma qaddamu wa asru wa kullu shay'in asina fi imanin mubin subhana rabbika rabbi izati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin bismillahir rahmanir rahim سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya nuna mana wannan rana mai albarka da wannan bawan Allah jikan annabi jinin annabi sayyidi shago sani jambulo hafizahullahu wa ra'ahu ya kawo mana ziyara ta yan uwantaka ta musulunci a wannan gari domin tunatar da mu soyayya da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wanda mun shirya da za mu yi goron sallah tun a watan sallah to uzurra da kuma jihohi da malam ya tafi bai samu kawo mana ziyara ba sai a wannan lokacin saboda haka muna godiya da wannan sannan muna godiya ga wannan masarauta muna yi mata dukkan fatan alkhairi da dukkan al'amari wanda ya shafi addini wannan masarauta muna tare da ita tana ba mu goyon baya da gudunmuwa muna fatar Allah subhanahu wata'ala ya ɗaukaka wannan masarauta mai girma sarki ubangiji subhanahu taala ya ba shi lafiya kuma jin yadda yake yi Allah ya sanya kafara ce gare shi ya zama ɗaukaka gare shi a lahira insha Allah ta'ala sarauta ya kawo mana ziyara muna godiya wanda Allah ya kawo shi lafiya ubangiji Allah ya mai da shi gida ne lafiya abin da ya zo ya karanta da al'ummar mu ubangiji Allah shi ba mu iko amfani da shi shi kuma ubangiji Allah ya mai sakoko na alheri da shi ya masu masaukinsa Allah ya saka musu alheri da alheri da samun rahamsa. alga malam muna godiya kwaran gaske da wannan lamari da kakkawo kuma muna roƙo du'a'i ko shidan shi du'a'i shine babban makami to ko yaushe muna roƙo ubangiji allah ya ƙara babu zaman lafiya kuma shugabanmu ubanmu muna roƙo kuma a kama mana da roƙon allah dai shi babban magani addu'a Allah ya ba shi lafiya kuma Allah shi kara bai lafiya mu da annan kuma ubangiji Allah shi ba mu lafiya shi kare mu ga cututtukan zamuna da hituttunan da ke tasowa bismillahir rahmanir rahim kara lafiya alhamdulillah godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala tsira da abincin Allah ya tabbata ga sayyidul wara Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na gode mutuka Allah kuma isa ka da a sa ciyaman da magajin gari gode Allah da sannan ya biya bukatun ku gabaki daya ya kare mana garin da zai tashi hankali Allah kuma ya sa talaka wanda suke karkashin ku su mara muku baya bisa ku da sannan nesa da ciki da ta gida da ta waje Allah ya tsare ku da tsare ku shi kuma Allah ya Allah sa wannan rashin lafiya ta zama kankarar zunubi ne gare shi Allah dai baya buƙatar bayani shi ya fi mu sanin abin da yake zuciyar mu ne mahalicin bayani اللهم إني أتوجه إليك بحبيبك محمد يا رسول الله أتوجه إلى ربك بك ليقضي الله حاجتنا كلها يا عليم بذات الصدور إنك تعلم أسرارنا wa alaniyatana ajib du'a ana bi barakatu muhammadin rasulillah fa yajzi fa yajzikum Allahu bi khairi jazaihi wa yatikum Allahu bi marabikum Allahumma Allahumma ya ilahana habbizna wa harisna an kulli bala'i dunya wal akhirah amin baba barakatu muhammadin rasulillah sallallahu barik wa barik wa barik hadha al balad amin wa umara'iha bi barakatu muhammadin rasulillah sallallahu Allahumma salli ala sayyidina muhammadin amin baba ilmi Allah salatan da'imatan bil wa min la ilaha ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin alhamdulillah ƙara ƙara Allah ma yadda kake so